Sashen hausar na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labaran. Bayan an kwashe rana guda 'yan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Trump a jiya Laraba. A yau Alhamis kuma 'yan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hill, tsohuwar kwararriya akan harkokin Rasha a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Har ila yau zaman sauraron ba'asin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasa ƙasar Ukraine shine batu da ya mamaye birnin Washington jiya Laraba kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsige shugaban yake kan gaba Aƙalla mutane biyu sun rasa rayukansu a gama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron iraki da masu zanga-zangakin gwamnatin birnin bagadaza To kanin labaran kenan za a ji cewa wata babbar kotu a Kano ta rusa sabbin masarautun da aka kirkiro kwanan nan. Ko mai ce hujjar alkali? Yana mai cewa an saba ka'idojin wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu. Za kuma ji cewa Najeriya za ta ci gaba da rufe kan iyakokinta. amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa eh, 'yan najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba don yawancin rashin tsaro daga waje yake shigowa kuma kamar kowace ranar alhamis hawa umar na tafar da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Bayan an kwashe rana guda 'yan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a jiya Laraba. A yau Alhamis kuma 'yan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hills tsohuwar kwararriya akan harkokin Rasha a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wanda a can baya ta faɗawa masu bincike cewa cire tsohon jakadiyar amurka a ukraine daga mukaminta shine sakamakon abin da lauyan shugaba trump na musamman ya kitsa trump ya sha musanta zarge-zargen da ake masa na cewa yaƙi ya saki tallafin kuɗaɗe ana ayyukan soja kusan dala 400 da ukraine ke matukar bukata har sai ita ukraine ta yi alkawarin kaddamar da wani bincike akan joe biden tsohon shugaban ah, mataimakin shugaban kasar amurka daya daga cikin abokan karawar shugaba trump da ke gaba-gaba a zaben shekara ta 2020 da ke tafe sunderland a jiya laraba ya bayyana cewa akwai dangantaka ta bani gishiri in ba kamanda a tsakanin trump da gwamnatin ukraine A wani lamari na daban kuma zaman sauraron bahasin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasawa ƙasar Ukraine shine batun da ya mamaye birnin Washington a jiya Laraba kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsayar da su takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 suka tattauna a kai a muhawararsu ta baya-baya a daren jiya Laraba a jihar Atlanta. Waɗanda suka yi muhawarar sun haɗa kansu a kan goyon bayan binciken yiwuwar tsige shugaba Trump da dukansu suke fatan karawa da shi a zaben mai zuwa idan masu kaɗa da kuri'a a faɗin ƙasar amurka suka yi zaɓe nan da shekara ɗaya abin da ya mamaye tattaunawar muhawarar kenan inda masu neman takarar ba su ɓata lokaci ba sosai wajen caccakar junansu kamar yadda suka yi a muhawarar baya a yayin da suka bayyana matsayarsu game da manufofin ƙasar da suka yarda da su. aƙalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron iraki da masu zanga-zangar ƙirjinin gwamnati a birnin Bagadaza. Hukumomin ƙasan sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa don fatattakar masu zanga-zangar daga kan gadar Sinak da ke birnin. Masu zanga-zangar sun mamaye gadar Sinak da ma wasu gadojin guda biyu, wato Ahrar da Jumurhiyar wanda suka bi ta kan kogin Tigris. Tun a watan Oktoba da ya gabata ne aka fara zanga-zangar akan rashin rashin ayyukan yi da ayyukan more rayuwa dalilan kuma suka karu suka hada da cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi a kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin warware takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakaninta da Amurka duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayayyakin da China ke sarrafawa. Wani mai magana da yawon ma'aikatar cinikayyar kasar Gao Feng ya faɗa a yau Alhamis cewa China na da niyyar ta yi aiki da Amurka bisa ga sharaɗan samar da daidaito da kuma mutunta juna da fatan cimma matakin farko wajen ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekara ɗaya kenan tun bayan da Trump ya gabatar da bukatar neman China ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma fannin fasaha. Haka zalika kuma Amurka na son China ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakar gwamnatin kasar ta kuma ba kamfanonin Amurka damar shiga kasuwancin kasar sosai. Ita kuma China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman dakile damar kasar ta damawa sosai. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji wata babbar kotu a Kano ƙarƙashin mai shari'a Usman na Abba ta soke masarautu hudu din nan da gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano din ya kirkiro kwanan baya wanda hakan ya haifar da takaddama daga kano ga wakilinmu mahmud ibrahim kwari da cikakken rahoton a zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a usman na abba kotun ta gamsu da hujjojin da tsohon shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin kano honorable rabi sala gwarzo ya gabatar gabanta yana mai cewa an saba ka'idojin da ke kunshe a kundin zartar da dokoki na majalisar wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu a watan mayun da ya gabata ne dai majalisar dokokin ta kano ta amince da gyaran fuska ga kundin dokar naɗa sarakuna ta jihar kano wadda ya ba da damar samar da sabbin masarautu guda hudu a jihar ta kano masarautun sun hada da karaye da rano da gaya da kuma masarautar bici sai dai jim kaɗan da ayyana dokar tsohon shugaban marasa rinjayen rabi sale gwarzo ya garzaya gaban babbar kotun ta kano yana kalubalantar sigar da aka bi wajen zartar da gyaran fuskar dokar waɗanda aka yi ƙara a gaban kotun sun haɗa da gwamnan kano abdullahi umar ganduje da shugaban majalisar dokokin kano da kuma ofishin attorney janar kuma kwamishinan shari'a na kano da yake zartar da hukuncin game da karar alkalin kotun mai shari'a usman na abba ya ce hanyoyin da majalisar dokokin ta kano ta bi wajen samar da dokar da ta kafa sabbin masarautun cike suke da kurakurai a don haka kotun ta soke wancan gyaran fuska da aka yi wada ya haifar da sabbin masarautun guda hudu barista maliki kuliyar umar tsohon attorney janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kano na daga cikin ayarin lauyoyin da suka ba da kariya a gaban kotun ga wanda ya gabatar da ƙara. tsarin mulkin najeriya gargashin shafi na ɗari da ɗaya ya da cewa majalisocin jiha ya kamata su yi dokoki wanda za su bi wurin gudanar da ayyukan wannan majalisa ta yi wayannan dokoki amma abin takaici ba su bi tsarin dokokin da su da kansu suka yi wa kansu ba don haka duk abubuwan da suka yi sakamakon yakin bin ka'idan nan ya zama na haramtacce kamar yadda kotu ta faɗa. Shi kuwa kwamishinan shari'a na Kano barista Ibrahim Mukhtar da ke zaman jagoran lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa. Kotu ta ce ba ta yarda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna. Saboda haka ta soke wannan doka. Wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu. wannan hukunci na babbar kotun kano ya zo ne kwana biyu bayan da makamanciyar kotu a jihar oyo ta yi irin wannan hukunci game da dokar da ta samar da sarakuna 21 a sassan jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To a gaida Mahmuda daga Kano kun bari mu kada Abuja inda bayan wani taro kan tsaro da aka yi a fadar shugaban Najeriya sufeto janar na 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya jaddada cewa za a ci gaba da rufe kan iyakokin najeriya bisa bukatar rundunar 'yan sandan najeriya saboda matakan tsaro su inganta da kuma wasu abubuwan da suka jibanci abin da ya kai ga rufe kan iyakokin daga abuja ga nasiru adamu ilikaya da cikakken rahoton Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya karfafa muhimmancin rufe kan iyaka don cimma muradun ayyukan tsaro. Adamu wanda ke magana bayan taro kan tsaro a fadar Aso Rock ya fito da bayanin fili da dalilin rufe kan iyakar da hakan ya wuce batun simogar kayan abinci da lamuran kasuwanci. Yana mai cewa haka hanya ce ta dakile shigo da makamai. Odan na aka rufe din ya taimaka mana sosai. Dama kowane lokaci muna duba inda makamai suke shiga cikin kasan nan. Makamai na shigowa da yawa. Amma tun lokacin na aka rufe boda din nan. Wannan lokacin da lokacin lokacin da muka ba da rahoton mun ga cewa shigowar makamai din ya yi ƙasa sosai bude amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa 'yan najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba don yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa kakakin shugaba buhari garba shehu ya taɓa yin bayani kan yadda kasashen tafkin chadi ke haɗa kai da najeriya don murkushe ta'addanci da tiniye ya sanadiyar asarar dubban rayuka da dukiya muna zaune da makotanmu lafiya suna ba da kyakkyawar gudunmawa don yaki yaƙi da ta'addancin nan su cuɗe mu mu cuɗe su amma a 'yan watannin nan ai an ga irin 'yan fitinu da suka taso waɗanda suka tada hankali a wannan yanki na tafkin chadi a'a shi fatan shugaba buhari ma shine a murƙushe wannan fitina ta boko haram a gama da ita a huta a manta ta zo ta wuce kowa fuskar tattalin arziki ko kuma tsaro kasashen da ke makwabtaka da najeriya musamman ma jamhuriyar nijar da benin na kira ga najeriya ta buɗe kan iyakar in ya so ta zuba ido kan hanyoyin magance simoga da kalubalen tsaro ta wata hanyar daban. nan ma ministan cikin gidan Nijar ne Muhammad Bazum ke magana a taron na ECOWAS CDAO a Abuja da ya kammala da bukatar bude iyakar. Nijar, Chadi da Kamaru duk sun fuskanci kalubalen 'yan ta'addan Boko Haram da kuma duk bayanan da ake bayarwa har yanzu su ne makaman na shigowa ne daga Libya tun kawar da gwamnatin mariga shugaba muhammad Gaddafi a shekara ta 2011. Shin koyaushe makaman Gaddafi za su kare? Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe goma da minti goma sha wajen hudu na safe agogon washington da kewaye lokaci yayi da zamu koma gefe guda hawa umar da gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan nakuda da kuma aiki ko tiyata wato normal labor and delivery da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a turai. turance. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga nakuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake ba ma mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu dai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda wato labor a turanci. nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a ausance. amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks to idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya ta karuwa daurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sayi lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawa lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki ciki yana ɗaurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30-30 minutes ya koma 20-20 ya koma 10-10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kai bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebo da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta yi ya tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar siri na lebo sannan ta zo dakin haihuwa akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi da an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga ba zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fita eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaggawa kafi a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyatar na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle zan muna so a bada jini bane amma ba faban gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casayin zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ta kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ka ga abun da zai raba yaro da uwar shine a yi section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da maternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai dole barin mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nas ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta isayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata ba amma a ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu ma. babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a taimake yaro a taimake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magungunan nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a da yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarirai idan an fit-da shi to you know, resuscitate wannan yaron zuwa rayuwan duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya bi biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS. A bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na haihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya to amma a yanayin mu a Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa eh, rayin ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kokwai rai kokwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su cutu rayin uwar amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifan ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in babban asibiti da ake da jini a ce a yi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara eh, ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata su so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina aihuwa. Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka-duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A sai da ce ka ce dole. To a gaida hawa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman ya ce ina kira ga gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da ya bada umarnin biyan mafi karancin albashi naira dubu talatin ga ma'aikatan kananan hukumomin jihar da kuma Arias din wata biyu. Duba dai cewa kasuwa ɗaya ma'aikatan ƙananan hukumomi ke yin cefane da ma'aikatan jihar daga baiwa sabon albashi saƙonmu na gaba ya fito ne daga abubakar kawu girgir ya ce salam voa hausa muna maraba da wannan matakin na sauya matsayin gidajen yari zuwa gidajen gyara hali da gwamnatin najeriya ke sanyi. saboda haka muna fatan allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen azabtar da fursunoni da ake yi tare da magance matsalar rashin yanke hukunci a kan lokaci ga waɗanda suke zaman wakafi da kuma yin gyara domin rage cunkoso a gidajen yari. sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga aligoni manajan bulo da kaka alhaji bukar gursuma tare da mustapha bukar suka ce salam voa hausa A gaskiya matakin haramta amfani da keke na pep don kaucewa cunkoso da wasu hukumomin biranen Najeriya suka yi samsam bai yi ba. Ya kamata su tuna cewa wasu ta wannan sana'ar suke ciyar da iyalinsu da kuma daukar nauyin karatun 'ya'yansu kuma masu karamin karfi ne da ba su da halin sayan mota. Saboda haka ya kamata su da wata hanyar da za ta rage cunkoso amma ba wannan ba. Daga nan sai sako daga Gali Suraja Faki ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna goyon bayan umarnin da shugaba Buhari ya bayar cewa a binciki hukumar wutar lantarki a Najeriya. Ganin yadda suke karɓar makudan kuɗaɗe amma kullum talakawa na kwana a duhu. Fatan Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta karɓi ragamar fannin wutar lantarki domin malam talaka ya samu hasken wuta. sai kuma sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa da ya fito daga mansur baba wuro na fada da tasiu ismail da kuma adamu abubakar bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika matakin da madugun 'yan adawan jamhuriyar niger wato Hama amadu ya ɗauka na mika kansa ga kotu bayan kammala karbar gaisuwar ta'aziyar rasuwar mahaifiyarsa ya yi daidai da fatan shugaban kasar niger zai yi masa afuwa. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya. Ta gaida binta yaro yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an fa a takaice. A jiya laraba dakarun Siriya suka yi barin wuta akan wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin Idlib da 'yan tawaye ke rike da shi. suka kashe akalla fararen hula goma sha biyar a cewar 'yar gwagwarmayan kin jinin gwamnati rumfuna da yawa a sansanin sun kama da wuta sakamakon makami mai linzami da aka harba makamin mai linzami guda biyu da aka harba sun fada ne a wajen wani asibitin haihuwa. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Aisha Tusile da Maryam Dauda waɗanda suka karanto mana labaran duniya da Julie Leathers rashin wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Yisha Dubinski. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare. Allah ya